Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarwaniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 13 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji hira da wani kwararre a fannin tattalin arziki da irin wato shawarar da ya baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da yaƙi da almundahana. Salihu Garba zai shigo da shirin sana da rashin ta yi. Babangida gida jibirin ya biyo da sharhin jaridun najeriya akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum ga kuma labarin mai karantawa jummai alle jakadan amurka ƙasar ingila woody johnson ya fito fili ya yi wa prime ingila theresa may kashedin cewa da goyi bayan shugaba donald trump a rikicin yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da iran da ake takaddama a kai wadda amurkan ta janye daga cikinta a watan mayu jakada johnson ya yi gargadin cewa ingila za ta fuskanci ladabtarwa ta fuskar harkokin kasuwanci sai fa idan ta daina goyon bayan turai kuma ta bi sahun amurka wajen sake azawa iran takunkumi ya dai bayyana birtaniya a zamar abokiyar amurka ta kud da kud bugu da ƙari jakadan ya baiwa kamfanonin birtaniya wa'adi ya ba su umarnin cewa su daina mu'amalar kasuwanci da iran ko kuma su kuka da kansu duk abin da ya same su a harkokin kasuwancinsu da amurka wata ƙungiyar ceto ta turai mai suna scs mediterranean ta ce wasu bakin haure da suka makale a tekun mediterranean sun faɗa mata cewa jiragen ruwa guda biyar ne suka wuce su ba tare da taimaka musu ba sai daga baya ne ɗaya daga cikin jirgin ruwan ƙungiyar ya cece su ƙungiyar ta ce tana yiwuwa jiragen ruwan suna ƙin ceton bakin hauren ne domin suna tsoron kada a hana su tsayawa a tashoshin jiragen ruwa na wasu ƙasashen. kungiyar ta scs mediterranean wadda take aiki tare da kungiyar likitoci ta nagari na kowa doctors without borders a ranar juma'a ta ceci bakin haure 141 da suka makale a jiragen ruwan katako kusa da gabar tekun kasar libya jiya lahadi 'yan kasar mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban kasa an gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin dakile duk wata tarzoma 'yan kasar na mali sun yi zaben ne tsakanin ko su sake mai da shugaba ibrahim bubakar keta akan wani wa'adin shekaru biyar ko kuma su mai gurbinsa da suma'ila sise ana ci gaba da kida ƙuri'u a wasu rumfunan zaɓe uku bayan da aka kammala zaben da misalin karfe bakwai na marece. a zagaye na farko na zaben da aka yi shugaba keta nan shekara 73 ya samu kashi 42 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada tsakanin 'yan takara 24 idan aka kwatanta da kashi 18 daga cikin 100 na ƙuri'un da sisi dan takarar ɗan shekara 88 ya samu wanda shugaba ketan ya doke a zaben da aka yi a shekara ta 2013 gwamnatin kasar ta dauki tsauraran matakan tsaro a zaben na fidda gwani da aka yi jiya lahadi ta tura sojoji dubu shida haɗe da dubu talatin waɗanda tuni suke bakin aiki to amma kuma duk da matakan tsaron da aka ɗauka an kashe wani jami'in zaɓe a yankin timbuktu da ke arewacin ƙasar aka kuma ƙona wani rumfan zaɓe kamar yadda wata ƙungiyar nazarin zaɓe mai suna citizen observation pool of mali wadda take da masu lura fiye da dubu biyu ta bayyana haka kuma kungiyar ta ba da rahoton aukuwar wasu al'amura a jiya lahadin kungiyar ta kuma cewa arewa da tsakiyar kasar mali fiye da rumfunan zaɓe hamsin ne suka rufe kafin tsakar rana a saboda barazanar masu ra'ayin riƙau Ta waɗannan labarai suna zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasashe biyar da ke iyaka da tekun Caspian da suka hada da Rasha da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin teku. wannan yarjejeniyar da shugabannin ƙasashe biyar suka rattabawa hannu jiya lahadi ta faru ne bayan an yi fiye da shekaru ashirin ana yin shawarwari akan yadda za a raba albarkatun tekun yarjejeniyar ta tanadi ƙa'idodin yankin ruwayen kowace ƙasa na kamun kifi to amma yarjejeniyar ta kasa tunkarar yadda ƙasashen za su yi iko da gabar tekun da ke da ɗimbin albarkatun gas da mai kamfanin dillancin labarun interfax ya ce shugaban iran hassan rouhani ya ce nan gaba za a magance wannan batu a sauran yarjinoyin tsakanin kasashen kafin kasar tarayyar soviet ta rushe ana ɗaukar tekun a zaman mallakin rasha da kuma kasar iran labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To a ci gaba da bayar da gudummawa da ƙwararru ke yi kan batun yaƙi da almundahana da kuma batun farfado da tattalin arzikin Najeriya wani tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya mai suna Alhaji Muhammad Shani ya shawarci shugaba Muhammadu Buhari da ya daɗa faɗaɗa yaƙi da almundahanar. Harun Dauda gare ka. wani masalin tattalin arzikin kasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin najeriya wato alhaji muhammad shani ya ce ya kamata shugaban muhammadu buhari ya faɗaɗa batun na yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa kan wasu al'amuran da suka shafi batun ɗaukar ma'aikata na bada kwangila a ma'aikatu da ma wasu kwatutuwan da suka shafi 'yan najeriya Alhaji Shani ya dai bayyana hakan ne a wata hira da ya da gidan rediyon murya Amurka a garin Maiduguri wanda ya ce batun cin hanci da rashawa ya zama babban annoba a ƙasar nan kuma dole ne 'yan najeriya su bada tasu gudumawa wajen taimakawa shugaba muhammadu buhari don yakar tun cin hanci da rashawan cin hanci da rashawa almuba ce wanda mun riga mun san ta cinye ƙasar nan zan ba wa kanmu laifi mun san matsala da shugaban ƙasa ya shigo ƙasar nan mulki a lokacin da ya shigo cin hanci da rashawa ya rufe ƙasar nan wanda in muka rufe muka ce ba mu sani ba mu taimaka masa ba amma fa aikin yana da yawa aikin ya fi karfin mutum daya in kaga cin hanci har yanzu inda aka fara ana magana ne a waɗanda suka ɗauki fiskal kuɗaɗe ana magana kuɗaɗe ne kawai amma in ka duba ai ita cin hanci da nashawa a najeriya tana hanyoyi da yawa menene menene ake nufi cin hanci da nashi ne ka biya ma kanka buri ta hanyar da bai cancanta ba to ko kuma ka biya wa wani dan uwanka buri ta hanyar da bai cancanta ba Alhaji Shani ya ce har yanzu akwai batutuwan cin hanci da rashawa wanda akan yi su ta wajen ɗaukar ma'aikata da dai wasu harkokin gwamnati wanda har yanzu ba taɓo su ba. Akwai cin hanci da nashawa wanda za a yi shi wajen ɗaukar ma'aikata. Akwai cin hanci eh, da nashawa wanda za a yi a wajen promotion na wajen aiki. Kaga duk wannan ba a taɓo su tukuna ba. To kuma suna da illa menene illan su kamar mu taba kamar wajen daukan aiki in har ba za a bude daukan aiki a cire son raye a ciki ba kaga maganar fighting insecurity da ake ma ba ta kwanta ba saboda in kai ba dan waina ba ba ka samu aiki a inda wai yana da kyau ba ko kuma ka samu aiki ma ya zama wala. na ga muna da aiki a gaban mu da yawa ya fito da whistle blowing whistle blowing gradually kamar abin ta fara mutuwa me yasa zai mutu bai kamata ya mutu ba inda na ga muna da laifi kenan muhimmin ma ta wajen central bank alhaji muhammad shanin ya kuma zargi babban bankin nigeria da rashin karfafa yakan cin hanci da rashawa mutanen central bank kuskure da suka samu shine inda gaske ne in za su ce da gaske ne emefiele yana cin yana gaske da gaske yana tare da da buhari ai sanusi lami da sanusi maganar fighting corruption ne kowa ya sani ya kawo masa miskila ta zaman sa office ya yi maganar cin hanci da nashawa ya ce akwai dala biliyan ashirin ta bace ba a san inda take ba tun daga ranar sanusi bai sake jin daɗin kujera office ba har ya fita a lokacin da ba shire me yasa su da suke ciki yanzu ba za su ɗauka a india. ya ajiye su fara da shi ba ta yaya wacce maganar ta mutu in suka ce suna tare da wannan gwamnatin su dora a inda sanusi ya ajiye ko kuma su karya tashi cewa bai gaskiya ba yau in aka gaya maka jimlar kuɗi da aka cire a isho din anku buroyin ko ita sai biyan ba za su iya gaya maka cewa eh lalle lalle sun tsaya an yi wannan abin yadda kamata da bar haka shinkafa ba haka take ba alhaji muhammad Hashe shani kenan wani masanin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon ma'aikacin babban bankin najeriya ke tsokaci game da matsalar cin hanci da rashawa da ma batun da ya shafi tattalin arzikin ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. To a gaida Haruna da wannan hirar kafin mu ci gaba ga shata. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. bari mu koma gefe guda sarfilu hashin gumal ya gabatar mana da shiri koko dai salihu garba ya gabatar mana da shiri na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau Masu sauraron mu barka da warhaka, Salihu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya mun so maka muku firar da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da masana tattalin arziki kan yaƙin cinikayya da ya barke tsakanin Amurka da China. Idan ba a manta ba, Najeriya na sau kimanin kashi saba'in cikin ɗari na kayayyakin da take amfani da su daga ƙasar China ne. Saboda haka, tana yewa takaddama da ke tsakanin ƙasashen biyu. ta shafi najeriya walau ta hanya mai kyau ko kuma ta wata hanyar daban ga wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da ci gaba da firar da ya yi da alhaji suleiman bello da dr lawan habib yahaya to alhaji suleiman bello eh, ga bayanin da shi eh, dr lawan ya mana eh, cewa wannan takaddamar fa za ta iya shafar kasashe irin mu musamman najeriya nan da muke ciki la'akari da matsayinta afirka batun yawan jama'a din nan bayan yawan jama'a kuma ita ba ta sana'antarwa sai dai ta ringa uh, gunsa tana kasayarwa yaya kace ganin mizanin abin zai shafi najeriya misali jama'a uh, wannan takaddama tsakanin wayannan manyan kasashe guda biyu na duniya uh, zai iya shafar wasu kamar najeriya amma zai iya zama positive zai iya zama negative wato zai iya zama tasiri ne mai kyau ko kuma mu eh, to ya danganta da yadda kowanne ya zama ya kalli abin kuma ya ɗauki abin amma dai ni a hange na wannan abu zai zama tasirinsa mai kyau ne akan tattalin arzikin najeriya kamar yaya abin da ya sa shine america dai kasuwa ce babba ta duniya wanda china ba za su iya so saka ta ba to amma rikicin su ya jawo cewa wasu abubuwa za su zama eh, sun zama affected hmm. eh, sun tabu in the sense that cewa ah, kaga akwai different difference din su to amma da yawa kamfanin america da kaya ke shigowa shi da aka samu wannan 500 billion din akalla da yawansu kamfanin nama a china mana america ne hmm. so investment din america ne a china so idan idan idan suka yi su kansu za su rasa to amma china suna da wani abu za su iya canja akalar su. saboda haka idan za su nemi wajen zuwa mu kuma najeriya a afirka da mun fi kowa yawa kuma mun fi kowa karfin tattalin arziki saka idan muka cafa zai mu iya amfani da shi to our advantage ah, kuma ina ga gwamnatin mu da gwamnatin china shi ta hanga da yanzu aka zo aka yi sanin currency swap din din nan wannan musayar kuɗi musayar kuɗi wanda kaga idan aka sauƙaƙa harkar cinikayya ta kuɗi za a sami kuɗi ya bunƙasa dan kamar inda muke samun labari kamar yanzu ana sai da yan wajen naira hamsin amma aka fara wani abin zai dawo kamar naira arba'in sa haka masu zuba jari da ba su da in aka toshe musu oriya a Amerika za su iya yiwu najeriya masu siya kuma na najeriya yanzu an ba su damar saukin samun kuɗi abinda dama ba za ka shigo ci ba za ka iya tafiya yanzu ka je ka shigo da shi. Um, kenan kamar yadda ka bayani uh, wasu daga cikin kasashen uh, kamfanoni na amurka suna sana'antarwa ne a amurka uh, a china kuma su turo amurka kenan tun da wannan abu ya fara faruwa za su iya yanki shawarar su ce bara mu tafi kasashe irin su najeriya mu dinga sana'antarwa. za su iya yi saboda abin da yake sa mutum ya kai waje shine factors of production. akwai magana su ah, eh, lebo hmm. a tushen intanet shine cewa chief lebo to amma suna da bigar albantar over Najeriya shine infrastructure hmm. wanda gaskiya mu ita ce ta yi karanci hmm. amma abu ne wanda za a iya gyara shi a cikin nan kankanin lokaci a cikin shekara biyu uku kana so da gaske za ka iya samun wuta Za ka iya samun ruwa so in akwai wannan za su iya taimaka mana mu samu wannan su masu jiyo da akalansu nan saboda muna da jama'a yanzu averagely labor in ka bashi dubu daya a yini zai maka aiki a america in ka bashi dubu biyu ba zai ma aiki ba wannan yana nufin kamar tun da an fara wannan takaddama ita kanta gwamnatin amurka kenan za ta iya dafawa su kamfanonin nata da suke ketare misali su eh, wato fantsamo kasashe irin namu kenan misali sosai idan yanzu idan takaddama ta karfi ai dole wasu kamfanin sai a rufe su in ai ba su rufe su ba da jari ne saka so za a kai su wani wuri to kuma mu ne emerging markets saka nan prospect din ayyo wajen mu yana da yawa so ni na gani abu ne da fada in an yi ina ga idan muka idan muka muka zama proactive zai zama to our advantage to eh, da talami ka ji abin da Alayhi Suleiman eh, ya faɗa cewa idan aka ɗau maimakon an yi hangen nesa har ma watakila yana alakanta zancen nan na currency swap watakila su hukumomin najeriya shi suka hanga ma suka karfafa ya kake ganin cin gajiyar da yake din nan ga najeriya musamman in kai la'akari da mu kuma kalubalen mu a gwamnatance da kuma ta fuskar tsare-tsare da kuma aiwatar da su uh, ai kamar yadda ya faɗa ne a matsayinsa na ɗan kasuwa wato ina son in gaya maka cewa shi wannan rigima kusan idan kasashen da suka suke tasowa musamman su najeriya da kasashen afirka in suka shirya mata za su samu galaba menene shirinta ya zama cewa suna da musamman abin da ake kira infrastructural provision kamar muna da wuta ɗorariya muna da tsaro muna da sauran abu na hanyoyi da ruwa da komai saboda hanya biyu ce na ɗaya kamfanonin da ba su ka kasa shigar da kayayyakinsu america aka toshe musu wannan kasuwar kasuwar ɗayar ita ce kasashe masu tasowa musamman najeriya hmm. saboda yawan mutane ai shine kasuwa hmm. to kamar najeriya za su samu waɗannan kayan a cikin sauki ba kawai ma kaya a cikin sauki ba akwai abin da ake kira long gram eh, effect nan gaba hmm. za su iya zama na cewa su ɗauko wa'annan masana'antun kamar yadda shi ma suleiman ake faɗa su zo nan ƙasashen tunda a nan aka fi amfani da kayan su sana'antar da su tunda kasuwar america ta toshe musu a wannan dalilin ina ɗaya daga cikin kuma za a daɗa cin zai musamman saboda wannan tunanin da ita gwamnatin yanzu ta yi na wannan musayar kuɗin wato mm. to amma hakan yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita gwamnatin tarayyar najeriya kuma ta daɗa ƙulla wani ƙawancen da amurka ga hannu guda kuma ta yi wancan kawance na maganar currency swap da, ita china don zuwan shugaba har har ma shugaba trump yake cewa a bude kasuwanci a ah, ma'ana ah, kafofi na kan iyakoki don kasashen 'yan kasuwar amurka su shigo su abin nan baka ganin kamar najeriya za ta fuskanci kalubale can ta kulla yarjejeniya ta hulɗar cinikaya da can eh, a china nan ma kuma ga da amerika a yayin da su biyun kuma suna takaddama to ai abin da ya fi kamata kenan dama ai kowace ita najeriya sai ta zama wato bazawararsu kowa nema yake yi kuma kowa tun da nema yake harkar kasuwanci da ita zai yi iya kokari ne a manhajar yadda za su zauna su tattauna ya ba wa najeriya da 'yan kasuwar najeriya wata dama da za ta ja hankalinsu ita cana tana da dama mai yawa musamman ta wannan currency swap din wato uh, uh, uh, shirin musayar kuɗi mm. saboda kamar yadda alhaji suleiman bello yake faɗa idan wannan abin ya fara baka buƙatar ka sai dala wato ita america babban matsala ta shine kudinta duniya tana bukata kowace ƙasa in za ta yi kasuwanci da wasu ƙasa sai ta samu dala wannan sai ibawa dala ƙarfin da kayayyakin america ma sai suka yi tsada ita kuma china yanzu abinda da take cewa idan kana Nigeria tun da babbar kasuwa ce tana bukatar kayanta ba ta bukatar wannan dalar ta zo su shirya yadda za ka canja da naira ka tafi da naira cana ka canja ta ko ka canja naira daga nan ka sayi kudinsu wanda darajarsa ba ta kai darajar kudin america ba saboda haka kayan sai ifi sauki saboda haka shi dan kasuwa wanda dama sama da kaso saba'in na abubuwan da najeriya suke sowa a matsayinsu na kasashen da suke tasowa sun fi siyansa daga cana don ya fi arha saboda haka wannan sai izamana a can kasuwar da ita america take nema a yanzu ta najeriya ita ce wannan kasuwar noma musamman harkar noma da najeriya ta shiga ah, shi trump abin da yake so injina na noma da iri da sauran kayayyaki da hatta da irin shanun noma najeriya ta haɗa kulla harkar kasuwanci wanda mafi yawa wa'annan ba abin da najeriya ta fi soyawa kenan a cana ba saboda haka amma kuma akwai ƙasashen duniya na europe na tura wanda su ma kuma suna da wannan harkar kasuwancin da najeriya hmm. ita trump ike ƙoƙari. tunda za ta yi abin da ake kira agricultural revolution to ta juyar ta zamana cewa kayayyakin nomanta da sauransu ta shigowa da shi daga america to in yana son kulla yadda ya ga china kuma ta shigo najeriya da afirka dole sai sun kokarin sun musu abin da ake cewa wato sun rage darajar kudinsu da tsadarsu yadda su za su iya shigo da su a kasashen afirka saboda haka idan ka duba kamar yadda man suleiman ya baka a dunkule zai iya zama idan kasashen da su eh, suke tasowa kamar najeriya sun shiri na su ci moriyar wannan rigimar to za su ci saboda su wa'ancan manyan kasashen in ka ji an fara rigimar tattalin arzikin kasa kowa ya kai karshe kowa baya bukatar kowa kowa su uke kowa sai nasa daga ran da wannan kowa ba zai sai na kowa ba sai kowa daga cikin su ita je da mota kasuwar a wani waje jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin alhaji suleiman bello da dr lawan habibu haya da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da solomon abo da chubahiro diodune da suka daidaita mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ku huta lafiya kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya To a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito hukumar kare 'yancin bil'adama ta najeriya na yabawa da matakin da sabon mukaddashin daraktan hukumar tsaron cikin gida sss ya yi na cewa hukumar za ta duba batutuwan wasu da ake tsare da su a ƙarƙashin hukumar da ya shafi kare 'yancin bil'adama shugaban hukumar mr anthony ojuku ya ce matakin zai taimaka wajen wanke hukumar daga zargin da ake mata na karya harkin bil'adama a zamanin tsohon shugaban hukumar alhaji lawal daura wanda gwamnati ta tsige a makon da ya gabata sai kuma jaridar the punch jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka dai wasu 'yan sanda guda hudu su rasa rayukansu a lokacin da suke sintiri a wani ƙauye mai suna jan ƙasa da ke yankin rigasa a ƙaramar hukumar igabi ta jihar kaduna jaridar ta ruwaito kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp sabo yakubu na cewa wasu mahara ne dai suka kai wa 'yan sandan hari bayan da suka yi musu kwanton bauna a lokacin da suke sintiri a yankin domin tabbatar da tsaro sai kuma jaridar tribune jaridar detroit cewa dan takarar jam'iyyar apc na zaben cika gurbi da aka gudanar a jihar bauchi da katsina su ne suka lashe zabukan da aka gudanar inda dan takarar jam'iyyar ta apc na majalisar dattijai lauri haya gumau ya samu nasara a mazabar bauchi ta kudu inda ya samu kuri'u dubu dari da goma sha tara a yanda dan takarar jam'iyyar pdp ladan salu ya samu kuri'u dubu hamsin da kuma tsohon gwamnan jihar ta bauchi isa ya guda na jam'iyyar green party ya samu kuri'u dubu talatin da uku da dari hudu da saba'in da tara jam'iyyar pdp ne ta samu nasara a karamar hukuma guda ne daga cikin ranar hukumi guda bakwai wato karamar hukumar bagoro karamar hukumar da kuma kakakin majalisar wakilai ta ƙasa yakubu dogara ya fito a jihar katsina kuwa ahmed babbakaita na jam'iyyar apc shine ya samu nasara a kan wansa na jam'iyyar pdp wato alhaji kabir babbakaita a jihar kogima dai dan takarar jam'iyyar apc haruna isa shine ya samu nasara domin cika gurbin kujerar dan majalisar wakilai daga yankin inda ya samu kuri'u dubu ashirin da shida da dari takwas da sittin yanda da jam'iyyar pdp ya samu dubu goma sha biyu a ƙarshe sai jaridar vanguard jaridar kuma da ta rawaito jam'iyyar adawa a najeriya pdp jaridar vanguard ta ruwaito jam'iyyar ta pdp na shawartar adams oshomole da ya kawo karshen yarinta da yake nunawa wajen sukan shugaban majalisar dattijai dr bukola saraki da mataimakinsa inda yake kira ga 'yan majalisar da su tsige su don kawai shugaban majalisar dattijan da wasu 'yan jam'iyyar apc kamar jam'iyyar pdp ta yi zargi sun sauya sheka daga apc zuwa pdp karshen sharhin jaridan na wannan safe ake nan baban ya jibran murya amurka daga lagos ta gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu salamu alaikum sunana muhammad zalanga makwalla ɗija iyawa najeriya na allah gwamnatin tarayyar najeriya muna roƙonki da sa ido akan aikin hanyar tsakanin kano zuwa maiduguri aikin nan ya ɗau lokaci mai yawa amma har yanzu ba tsara sai ba a yi shi ba kuma ana ta ana ta yin haɗari kan hanyar nan kullum sai an yi haɗari kan hanyar nan sakamakon ba kammala aikin hanyar nan ba za a ji hanyar na yadda bashin ɗinta daga nan da koma hannu ɗaya ana yin takalo ana ta asarar rayuka da dukiyoyi. Assalamu alaikum BOA mai magana Aliraf kana gashuwa babban odita janar a kungiyar muryar talata na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da taki da aka kawo na garin gashuwa wanda yake zuwa hannun talakawa to muna farin ciki kuma mun ji daɗi amma ina kira ga gwamnati ya kamata ta samar da tsari wanda kowane talaka zai samu wannan taki saboda ci gaba bai kamata a ringa juye-juye ana biyan wasu ba a baiwa wasu ba assalamu alaikum voa hausa sunana babba haruna damba habaju ga shugaban kungiyar funakai social media to alhamdulillah ala kulli hali a yau dai zan yi kira ne ga yan uwana matasa masu ɗabi'ar manne-mannen fastocin 'yan siyasa a wuraren da ba su kamata ba don haka bai dace a ce signboard na asibiti ko kuma wata masana'anta ko wani muhimmin kanti ko wani waje daban kaga an yi ta manna wasu fostoci ko kalandu na 'yan siyasa a wannan waje waɗannan signboards ɗin fa an yi su ne alamu ne da ke nuni da cewa ga wuri kaza wanda mutum ba sai ya tambaya ba in yi karatu kana zuwa in kana neman waje da ka duba to ka san cewa nan waje kaza ne. To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jakadan amurka a kasar ingila woody johnson ya fito fili ya yi wa firaministan ingila theresa may kashedin cewa ta goyi bayan shugaba donald trump a rikicin yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da iran da ake takaddama a kai wadda amurka ta janye daga cikinta a watan mayu wata kungiyar ceto ta turai ta ce wasu bakin haure da suka makale a tekun mediterranean sun faɗa mata cewa jiragen ruwa guda biyar ne suka wuce su ba tare da taimaka musu ba sai daga baya ne ɗaya daga cikin jirgin ruwan ƙungiyar ya cece su ƙungiyar ta ce tana yiwuwa jiragen ruwan sun ƙi ceton bakin hauren ne domin suna tsoron kada a hana su izinin tsayawa a tashoshin jiragen wasu ƙasashe. jiya lahadi 'yan ƙasar mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban ƙasa. an gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin dakile duk wata tarzoma 'yan kasar na mali sun yi zaɓe ne tsakanin ko su sake mai da shugaba ibrahim bubakar kaita akan wani wa'adin shekaru biyar ko kuma su mai sa da ismail sise. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Jimai alida ta karanto mana labaran duniya don da haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan na wannan lokacin Greg Burns ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.